Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 12 ga watan Nuwamba na shekarar 2021 Kafin guji abubuwan da muke tafa da su ga binta da kanin labarai. To Hafiz wani kamfanin tsaron hanyoyin sadarwar intanet na Amurka ya ce wata kungiyar masu satar bayanan sirri da ke alaka da China ta yi wa wasu kungiyoyin duniya guda tara kutse. da alama babban kwamandan sojin sudan ya ƙara ƙarfin rike madafin iko yayin da ya naɗa sabuwar majalisar gudanarwa da zai jagoranta gwamnatin amurka ta buƙaci amurkawa da su fice daga ƙasar haiti saboda tsananin rashin tsaro da ƙasar ke fama da shi kanin labaran kenan rundunar 'yan sandan najeriya ta cafke wasu gungun 'yan damfara da suka kai samame da bincike a gidan mai shari'a kotun koli mary audley lamarin da ya dauki hankalin masana da ke bayyana cewa yadda mutanen nan ma'aikata na bogi suka zauna suka shimfiɗa suka tunanin su aikata wannan kasar nan lalacewar ta kai wani hali abin mamaki ne matuka gaya. Kwararru sun fara tsokaci kan takaddamar da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnonin jihohi akan zaftare musu wani kaso daga cikin kudaden bashi da aka karba na Paris Club. A jamhuriyar Nijar kuma, murya Amurka ta karrama wasu kungiyoyin ci gaban al'umma kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafe da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum, Juma'ar Mubarak da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To a ranar bikin karrama mazan jiya na farko tun da ya zama shugaban kasa, shugaban Amurka Joe Biden ya ba da umarni ga jami'an gwamnatinsa jiya Alhamis da a samar da ingantattun magunguna ga tsofin sojojin da suka sami lahani sakamakon shakar iska mai guba da kuma yin nazarin cututtuka da suka kamu da su yayin da suke hidima a kasashen waje. Sojojin Amurka sun shafe shekaru shekaru suna shakar hayaki mai guba a inda ake musayar wuta lokacin rangadin aiki a yankunan yakin Iraki da Afghanistan. Ana zubawa kayayyaki da ke da hadari kamar na'urorin lantarki da bayan gida da man fetur a cinna masu wuta su rika ci suna tada hayaki mai guba cikin iska. wannan umarnin ya shafi badin kai tsaye ya faɗa ba tare da wata hujja ba cewa cutar kansa da ta kashe ɗan sabo a 2015 tana da alaka da shakar iska mai guba a irin waɗannan ramukan da ake kone-kone yayin da aka tura shi aiki a iraki wani kamfanin tsaron hanyoyin sadarwar intanet na amurka ya ce wata kungiyar masu satar bayanan sirri da ke da alaka da china ta yi wa wasu kungiyoyin duniya guda tara kutse ciki har da akalla guda daya na amurka Rahoton na kamfanin Palo Alto Networks na Santa Clara a jihar California ya gano masu kutsen suna sata sirrin shiga dandalin yanar gizo daga kungiyoyi da nufin ci gaba da shiga shafuka na dogon lokaci. Rahoton ya ce daga ranar 22 ga watan Satumba zuwa farkon watan Oktoba masu satar bayanan sun yi kutse a akalla hukumomi tara a fannonin fasaha, tsaro, kiwon lafiya, makamashi da ilmi. Ba faɗi sunan ko guda ɗaya daga ciki ba. Ƙungiya ɗaya tana cikin Amurka. Ryan Ol Thompson, mataimakin shugaban leƙen asirin a kamfanin Palo Alto Networks ya ce duk wani kamfanin da ke kasuwanci da Pentagon zai iya samun bayanai iri-iri a cikin imel ɗinsu game da kwangilolin tsaro da ka iya zama da sha'awa ga 'yan leƙen asirin ƙasashen waje. da alama babban kwamandan sojin sudan ya ƙara ƙarfin rike madafin iko jiya alhamis yayin da ya naɗa sabuwar majalisar gudanarwa da zai jagoranta makonni biyu bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin farar hula matakin na janar abdul fatah burhan ya ci karo da alkawuran da sojoji suka sha na cewa za su mika mulki ga hukumomin farar hula bayan sun kwace mulki a wani juyin mulki da aka yi a ranar 25 ga watan oktoba majalisar ɗinkin duniya ta ce lamarin yana da matuƙar matukar damuwa. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa muna son ganin an miƙa mulki cikin gaggawa. Muna son ganin an sako Firayim Minista Abdallah Hamdok daga gidan yari da kuma duk wasu 'yan siyasa da shugabannin da aka tsare. Tun bayan juyin mulkin Hamdok da jami'an gwamnati da shugabannin siyasa sama da ɗari ake tsare da su tare da dimbin masu zanga-zanga da masu fafutuka. madalla an jima kaɗan binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta sanar da cewa jami'anta sun cafke wasu 'yan damfara goma sha hudu da suka kai samame tare da bincike a gidan mai shari'a kotun kolin Najeriya Mary Audley a watan Oktoban da ya gabata a matsayin masu gudanar da bincike na gwamnatin tarayya daga Abuja Ga wakilin Hassan Maina kai na da ci gaban rahoton. Kakakin 'yan sandan Najeriya kwamishinan 'yan sanda Frank Mba a wata sanarwa da aiko mana a daren jiya. Ya ce masu binciken manyan laifuka na yadda kwatar 'yan sandan kasar ne suka gano tare da cafke waɗannan 'yan gada-gada masu binciken ƙarya. Al'amarin mai kamar wasan kwaikwayo wani mai suna Aliyu Umar Ibrahim da ke kiran kansa mai kwarmato biyo bayan labarin kanzon kurege da ya samu daga wani mai suna yusuf adamu ya ce shi yaron gidan chief peter odili ne wato tsohon gwamnan jihar rivers ya ce akwai wasu madudin kudade na kasashen waje da aka dankare a gidan alkalir kotun kolin najeriya da ke unguwar mala'u na masu hannu da shuni na maitama da ke nan birnin abuja da yake zargin taramtaccen hanya aka tara su sun tuntuɓi wasu mutane biyu wato shehu jibo da abdullahi adamu da su kuma suka gabatar da shi ga wani mai suna Bayero Lawal da shi kuma yake karyar cewar washi darakta ne a hukumar EFCC. Shi kuma ya kai su ga wata mata mai suna Hajiya Maimuna Mai Shanu, ita kuma ta kai su ga wani mai suna Mr. Michael da shi kuma ke karyar cewar wai shine darakta mai kula da kudaden kasashen waje na wata hukumar karya mai suna hukumar kwato dukiyoyin gwamnati wacce ke karkashin ma'aikatar shari'ar najeriya hukumar da 'yan sandan najeriya suka ce kwata-kwata ma babu ita a jerin hukumomin gwamnatin najeriya shi mr michael din daga nan ya gabatar da mai kwarmatan a gaban lawrence ajodo wanda shine ɗan sandan bogin mai mukamin babban suburtanda wanda ke gabatar da kansa a matsayin babban jami'i na wacin hukumar bogin inda suka tsara kai samame tare da bincike a gidan alkalin kotun kolin najeriya mai shari'a mary odeli tare da taimakon wani mai maganin gargajiya shi dai wannan dan sandan bogi kazalika ya haɗa kai da wani babban dan sanda mai mukamin asp da kuma wasu sojoji guda biyu da ma wani dan jarida a halin yanzu 'yan sanda na can na faɗaɗa bincike tuni kuma lauyoyi a najeriya ke cewa wannan al'amari dai yana ba su mamaki barista yakubu salibawa jigo ne a kungiyar lauyoyin najeriya ina cike da mamaki saboda a duniya duk abin da baka taɓa tunani ba a wata ƙasa a Najeriya zai iya afkuwa. Wato abin ban mamaki abin takaici shine yanda mutanen nan ma'aikata na bogi suka zauna suka shimfiɗa suka tunanin su aikata wannan ƙasar nan lalacewar ta kai wani hali abin mamaki ne matuƙa gaya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina kaina nan gaba kaɗan za ku ji abin da masana ke cewa kan takaddamar da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnonin jihohi akan zaftare musu wani kaso daga cikin kudaden bashi da aka karba na Paris Club. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ga Gabinta ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta dakatar da fitar da bayanan fadar White House na wani ɗan lokaci da kwamitin Majalisar Dokokin Amurka ya nemi a gudanar da bincike kan tashin hankalin da aka yi a ranar shida ga watan Janairu inda ya amince a halin yanzu da buƙatar tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Hukuncin gudanarwa da kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta bayar a ranar Alhamis ɗin da ta gabata na gundumar Columbia ta hana fitar da bayanan da za a yi yau Juma'a har zuwa ƙarshen wannan watan. Kotun ɗaukaka ƙara ta kafa hujjar baka a shari'ar a ranar 30 ga Nuwamba. Mai yiwuwa shari'ar ta ƙare a kotun koli ta Amurka. gwamnatin amurka ta buƙaci amurkawa da su fice daga ƙasar haiti saboda tsananin rashin tsaro da ƙasar ke fama da shi da kuma ƙarancin mai wannan ƙarancin ya shafi asibitoci da makarantu da kuma bankuna gargaɗin daga ma'aikatar harkokin wajen amurka na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin haiti da 'yan sandan ƙasar ke fafutukar shawo kan ƙungiyoyi da suka toshe tashoshin rarraba mai na tsawon makonni an rufe gidajen mai jiya alhamis ba a san adadin 'yan amurka nawa ke zaune a haiti a halin yanzu ba ba a bukatar 'yan kasar amurka su yi rajistar balaguro zuwa kasashen waje a halin da ake ciki hukumomin amurka da na haiti na ci gaba da ƙoƙarin ganin an sako wasu mambobi sha bakwai na wata ƙungiyar ma'aikatan ayyukan jin kai da ke aiki da ma'aikatar agajin krista da ke jihar ohio A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. duk da hukuncin da babbar kotun tarayyar najeriya ta yanke na dakatar da gwamnatin tarayya daga cire dala miliyan 418 daga asusun ajiyar kuɗi na jihohi 36 da ke kasar bisa ga dukkan alamu tana kasa tana dabo sakamakon umarnin ofishin ministan shari'a kuma babban attorney general na najeriya da ya buƙaci gwamnatocin jihohi su biya kuɗaɗen a cikin su da wakiliyar shamsiya hamza ibrahim masanin tattalin arzikin ƙasa dr isa abdullahi ya bayyana hanyar da al'umma za ta iya amfana da wannan dala miliyan 418 da ake neman zabtarewa a kasan jihohi. Inda za a mai da hankali a yi abubuwa na nutsuwa a samu a daidaita tsakani. Wannan kuɗi zai yi wa mutane aiki sosai a ƙasa zai gyara wasu muhimman abubuwa wanda in aka yi amfani da su zai amfanar sosai. Duk yadda takaddama ta kai ta kawo a sa tunani da hangen nesa mai yawa a kuma sa tunanin talakawa da yanayin yadda tattalin arziki zai kasance domin an cire wannan kuɗin gaba ɗaya watakila jihohin nan an ce in ba guda biyar ba babu wanda za su iya biya biyan albashi to kaga rashin biyan albashi ko akwai tashin hankali a cikin shi ballantana a yi sauran ayyuka na yau da kullum wanda kusan zai gurgunta ayyukan gwamnati kuma zai ƙara yawan talauci a cikin al'umma. Kakakin kungiyar gwamnonin ƙasar Abdulrazak Bello Barkindo ya bayyana cewa wannan lamari ya janyo tarnaƙi wajen biyan albashi ga ma'aikatan ƙananan hukumomi na jihohi. Eh, mu bukatun mu shine kawai shi attorney general ya bari kotuna su zartar da wannan zancen. A ta yadda za a yi kinga watan da ya gabata wato Akuba gaba ɗaya kwamishinonin kuɗi na jihohi baki ɗaya na Najeriya sun isa karɓi allocation wanda kuma ya zo ya yi wa biyan albashi ya kawo wahala ga biyan albashi ya hana talaka Najeriya tafiyar da harkokin su yadda suka saba. Domin ba da za a yi idan ba a karɓi allocation ba wa'yansu jihohi ƙananan ƙananan jihohi su samu su biya kaɗin albashi. Masanin shari'a kuma babban lauya a Najeriya Farfesa Tahir Marman ya yi ƙari da cewa. Cin duba a yi kuɗi wannan kuɗin nan ba karami kudi ba ne. Sun akwai shaku akan dalilin biyan su ya kamata kwata ta zauna ta bincika don kasa nan mun sha jiyar wayannan abu da dugu-dugu haka wanda babu tabbas akan al'amura sai ana fitar da kudin jama'a da yau haka tun da yana gaban kotuna yanzu ya kamata a bada dama kotu ta shiga ciki da bincika ainihin me yake faruwa akwai dalili akwai hujja dole yan Najeriya su zauna da ido a bude da tabbatar cewa duk wani biyace-biyace da za a biya wa mutane yan kwangila kamar wanda ya kamanci irin wannan abu ya kamata a zauna bincika da gaske. To sai dai ofishin ministan na shari'a ya jaddada cewa wannan mataki ya biyo bayan hukunce-hukuncen kotu kotu biyu da ke da nasaba da sharaɗin sassantawa da aka cimma lokacin da kungiyar gwamnoni ta shigar da ƙara a shekarar 2017 da shekarar 2019 ya kuma ce sauran ƙararraki biyu wata babba kotu ce ta yanke a shekarar 2013 idan za a iya tunawa a shekarar 2005 ne kasashen duniya masu bayar da bashi ƙarƙashin ƙungiyar paris club suka yafe wa najeriya bashin da suke binta a wani mataki na taimakawa ƙasar don ta yi amfani da kuɗaɗen wajen samar da ababen more rayuwa ga al'ummarta shamsiya hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar inda muryar Amurka ta karrama wasu kungiyoyin ci gaban al'umma da makarantun koyon sana'a a ƙasar sakamakon gudunmuwar da suke bayarwa wajen samar da ci gaban al'umma musamman batutuwan da suka shafi mata da matasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulamu mana barma ya aiko mana karin bayani. A yayin wani kware-kwaren bikin da aka shirya a ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha, wakilan ƙungiyoyin da suka hada da ƙungiyar mata ta FAD da ta mawakan zamani da ta 'yan jarida da shugabannin makarantar horon 'yan jarida wato iftik da na hukumar sadarwa ta CSA suka karbi kyaututtukan da suka hada da riguna t-shirt t-shirt da littattafan ajanda hada da biro da gora da jaka duk dukkansu masu alama da tambarin muryar amurka abin da kuke gani a nan samfur ne na abin da yake cikin jakunkunan nan kowace kungiya mun yi mata jaka kamar guda hamsin don ta bayo mutanenta. Daraktan kula da sha'anin karatu a makarantar Iftik da Rabiu Adamu ya yi godiya ga muryar Amurka sakamakon abin da ya kira karramawa irin ta ban girma. Muna godiya da wannan tsaraba eh. da kuka kawo mu da za mu je mu ba insha Allah eh, yan jarida su kuma kowane kowa ya ga VOA hmm. ya san eh, gidan radio na Hausa da muke saurari kullum kuma. Duk wanda ya zo da jarida hmm. yana Eh, zuwa wajen mu da turanci ana cewa pepiniyar na journalist da kenan mu ne can mu ne ke horar da su hmm. kenan dole mutum su ya biyo ta ta hanyar tamu haka dai su ma sauran wakilan kungiyoyi da na hukuma suka bayyana farin cikin su da samun wannan kyauta daga sashen Hausa da sunan kungiyoyin mu na yan jarida hmm. muna ma shugabannin baiwa godiya bisa ga wannan eh, kyauta muna fatar da ikon Allah ubangiji Allah ya ba mu sa'a mu ci gaba da wanga hudda da mun fara da aikin mu da yan jarida kamar duk dai kan da kuka gaye shi mu ma cikin communication muke muna godiya kuma muna so baiwa kuma ya rinka samu na mu Wannan na matsayin wani bangare na ayyukan da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ke gudanarwa a albarkacin ziyarar aikin da ya fara a jamhuriyar niger. inda a ƙarshen mako zai sauka a Damagaram jihar da ke kan gaba a yawan mutane a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gaida Sule Mumuni Barma kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya gargaɗin gaya wa gwamnoni da 'yan majalisar jam'iyyar apc cewa su watsa ruwan sanyi ga wata wutar rikicin cikin gida da ta ruru ya tattari ya tashi a tashi irin na tantabaru kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abun kunya yawancinsu sun anshe demokaradiyya sun ɗauka su ne demokaradiyya mu kuma muka maida matalaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshe sai dai kuma su yayin jam'iyyar pdp da ake ganin gwamnonin jam'iyyar ke juya su duk inda suka ga dama gaya wa duniya suke cewa wannan kuma karya ce kawai kuru-kuru. An bana haihuwa kenan ai, jam'iyyar ta fi 'ya'ya Kaji ko masu albarka su girma sau mukami sannan suke su saboda haka me abin cewa a'a shikenan gwamnati za su kwace jami'a kaza kaza yan gwamnati mu yan jami'a mu ne game da maganar na mulki zuwa wani yankin Najeriya kuwa yan arewacin ne ke cewa babu wani dan yanki da zai yi wa yan arewacin Najeriya wuru-wuru sauran Najeriya ba za su yi arewa komai ba amma muna iya mukan ba wanda yake da iko tunda baya cikin doka a ce ban da dan arewa sai dai kuma su yi tare Najeriya cewa suke tunda kowane nau'i na shugabanni a Najeriya ya yi shugabancin Najeriya to yanzu ba lokaci ne da ya kamata su ma 'yan masarjan tare Najeriya wani ya zama shugaban kasa don sun gaji da rike sauran kujeru. Tsoffin sojoji sun yi gwamnoni ma sun taba ai yanzu sai a bar mana mu 'yan majalisa. Sai kuma duk da haka ɗaya daga cikin masarjan tare Najeriya gaya wa duniya ke cewa maganar zaben shekarar 2023 fa magana ake ta auna awan halin duk wanda ya fito takara don ganin abin da ya a baya kuru-kuru. In ka ce ma ka yi to ka nuna mara wanda ka yi da. Yadda da yake siyasa ta ta yawa duk abin da aka fara duk kuka da na campaign ba ita ake yi ban aka shiga office waɗannan ba kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da zamu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kokarin shi kowane mako shine mu samo abin da masu auren mu za su dan karu. Wannan shiri kuma shine shiri na da tara cikin jerin shashiren manuniyan da ke kokarin nuna masu aro gaskiya kuru-kuru. Gaskiyar kuma ita ce jigon jam'iyyar PDP kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Salalami da ya ce ya lakanci 'yan ƙasa ba za su fahimta ba ma damar za a yi musu shiru. A saboda haka ne ma Lami wannan ya lallaga batun buge goyon masu yada cewa jam'iyyar pdp na gudana ne karkashin wasu gwamnoni tsiraru da gwamnan pdp da ɗan pdp ɗan pdp ne da yi gwamna ko ba ce zan kwashe ba jin sai ne shugaban kasar najeriya ban ce na su kwashe jam'iyya ba rikin obasanjo yana shugaban jam'iyya, ban ce na su kwashe isa tan ba mulkin na gwamnoni mu ke ba da gudunmawa wajen yin jam'iyyar nan yanzu ka gwamnati saboda haka gwamna yanayi ne domin a wani hakki akan da zai bada gudunmawa don gina abin da ya raya shi ma'ana shi ne ɗa ya ba ubansa wani abu an bana haifa kenan ai jam'iyyar ta fi yaya kaji ko masu albarka su girma so mukami sannan su kiyayen su saboda haka me abin cewa a'a shikenan gwamnati za su kwace jam'iyyar kaza kaza yan gwamnati mu yan jam'iyyar mu ne ƴaƴan mu na jam'iyyar nan ita haife su masu biyayya ne saboda haka masu bada dukkan gudunmawa ne tun bayan kwaskwar mar kwashe wasu sassa na kundin dokar zaben da 'yan masarjan tare na Najeriya suka ce yanzu idan za a yi zaɓe na fidda gwani cikin kowace jam'iyya to a fito kawai al'umma su jeru. Daga nan ne kuma wasu 'yan ƙasa ciki hada gwamnonin jam'iyyar APC suka ce babu yadda za a yi su bari suna gani irin wannan ta faru. Sai dai kuma da alamu duk da tattara taron tattauna wannan batu da aka yi tsakanin gwamnonin jam'iyyar APC da kuma masarjan tare Najeriya to an tashi taron da sauran daru. Saboda ɗaya daga cikin masarjan tare Najeriya da halarci wannan taro sanata Ahmad Babba Kaitan jihar katsina ya gaya wa madinan manuniya abin da ya faru goron gayya aka bamu muka je da shugaban kasa domin mu tattauna hanyoyin da za mu samu daidaito saboda jam'iyyar mu ta zauna lafiya to akwai wata takaddama ne ku da fadar shugaban kasa ita fadar shugaban kasa ta shirya yadda za a shirya gwamnoni ne da sanatoci domin su zauna a samu daidaito kan maganar zaben 18 kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abun kunya yawancinsu sun anshe demokaradiyya sun ɗauka su ne demokaradiyya kowa bai san abin da yake ba mu kuma muka yi ma harkar zaɓe kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulki domin mu mai da talaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshe a jam'iyyance sun anshe matalaka talaka damar shi da ke gare shi ta canza esco inda duk yawancinsu suka mai da su idan muka ba abin da gwamnoni suke so ya tafi to lalle lalle mutane za su yi ta daga jam'iyyar pdp kada mu manta ta shekara goma sha shida tana mulki kasar nan amma da ɗan najeriya wayo ta sai da ya kai ta kasa to yanzu ƙarama abin da jam'iyyar pdp ta yi a baya kan abin da jam'iyyar apc take me yiwa irin wannan gogoriyo da gwagwarmayar gwarmai ko gwabzar juna cikin jam'iyyar apc ta sa jam'iyyar apc ta kafa kwamitin sulhu alabashi kowa ya haƙure ya shiru har ma jagoran kwamitin sulhu. ta 'yan jam'iyyar apc sanata abdullahi mun jihar nasarawa na nana batun ganin an yi kokarin komai ya gyaru ana so ne daidai gwargwadon hali duk inda yake akwai matsala wanda ya kawo bambance-bambancen ra'ayi ya kawo ma faɗa a wasu wurare to mu ga cewa mun samu sanin wa'annan ƙorafe-ƙorafe a samu maslaha ga abin muka tattauna cewa ya kamata a baiwa 'yan jam'iyya dama don su yi ƙorafe su a bayyane su rubuta takarda na musamman da su san menene kukansu a ko suna kotu za mu ga wani hanya za a bi su janye ƙararrakin su a kotu domin daya daga cikin abin da muka gaya duniya shine kada dan jam'iyya mu ita zai kai jam'iyya kotu to ba za mu yi watsi da su ba za ga wani hanya za mu bi su janye ƙararraki su a kotu kici-kici ko kici ba kifa ciki a kan kujerar shugaban kasa a shekarar 2023 da ake ta faman buga daru. Ta sa ɗaya daga cikin masarjan tarayyar Najeriya sanata Yusuf A. Yusuf na jihar Taraba ya fito yana tabbatar duniya cewa su ma fasin daɗe suna jiran wannan kujera ta shugabancin kasa shekaru aru-aru. A saboda haka ɗan masa ya ce duk da yake baya goyon bayan maganar karɓa-karɓa amma tun da kowane jinsi ya taɓa akan maganar shugabancin Najeriya to ya kamata su ma 'yan majalisar tarayyar Najeriya a basu dama alabashi ɗaya daga cikin su yayi kuru. Ni dai na san wanda ba zai zamanta shugaban ƙasar Najeriya ba. Ban san wanda zai zamanta ba. Na san duk wanda ya kasa takara a rawar gani a Najeriya ba zai zamanta wanda talaka zai fito ya zaɓe shi ba na biyu wannan magana da ake yi ko ta arewa ko ta kudu da sauransu ni lokaci fa ya yi inda za a ce kowa ya fito ya takara ai akwai bangaranci daban-daban a najeriya akwai gwamnoni akwai tsoffin sojoji akwai kuma 'yan majalisa da suke so su zama shugaban ƙasa amma ni na gani tsoffin sojoji sun yi gwamnoni ma sun taba umar yar ado mai rasuwa gurla Janata ai yanzu sai a bar mana mu 'yan majalisa a fito da president daga wajen yin parliament. Sai dai kuma tuni dan masarjan tare Nigeria kuma tsohon gwamnan jihar Imo sanata Rochas Oyele Okorocha ya bulle na gaya wa duniya cewa maganar zaben shekarar 2023 fa magana ce ta zaben zakulo kwararru. Da ya ce komawa zai fito ya taka takara kuma ko daga ina yake kawai a duba abin da ya baya a ga idan al'umma shi sun karu. A ah, 2023 ya kamata mu da sake wata hanya musamman halin mutane zamu samu ya kamata mu duba mai aka san su da shi da wani da hali suke ta ta da don yadda da yake siyasa ta yawa yanzu ana magana 2023 kaji mutane zai su fara ce zai yi makasan nan zai su yi ba su taba yin ta ba a rayuwarsu duk abin da aka fara duk lokacin da ana campaign ba ita aka yi ban aka shiga office don haka ba masu ayyuka na da yake na na biyu shi mai nuna bambanci ne zai nuna bambanci na krista da musulmi ko zai nuna bambanci na eh, kudu da arewa ko zai hada kowa zama nashi sai dai kuma duk da haka su 'yan arewacin najeriya kara jaddadawa duniya suke cewa bar ganin sun yi jagoranci a wannan karan fa babu yadda za a yi a fita fagen fafa da zaben shekarar 2023 kuma a ce an basu da zaman zuru har ma mai magana da yawun kungiyar dattijan arewacin najeriya dr hakim baba ahmad na cewa 'yan arewan na da ta cewa a dukkanin batutuwa domin su ke da tsantsar dakaru duk abin da ya fi muhimmanci yanzu banda bautan allah a mu dai wani 'yan arewa in dai za mu kwaci kanmu da kanmu ba abin da ya fi mana muhimmanci yanzu fiye da mu yi rajista mu yi zaben 2023 don dai a gaskiya arewa tana da hanyar da za ta iya makanta abin alheri sauran najeriya ba za su yi arewa komai ba amma muna iya makanmu kuma hanyar da kawai za mu yi shine mu zaɓi shugabannin kirki mu zaɓi waɗanda muke ganin za su warware mana matsalolin da muke ciki ba wanda yake da iko tunda baya cikin doka a ce ban da ɗan arewa. to duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya bajewa kenan a cikin wannan shiri na manuniya duk ko da yake ga ga muryoyi nan mun tattaro ɗululu a madadin dukkanin wani suka saba taimakawa wajen tattaro muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri tun daga farin farfaru musamman ma dai maman manuniya madina dauda da kuma shamsiya hamza ibrahim ɗin da kan taimaka wajen ganin shirin ya tsaru sai mahmud ibrahim kwarin jihar kano da haruna dauda biyun jihar bare barin barnan da suka tattaro mana muryoyi na wasu mutanen da suka rike manyan kujeru ni isa lawal ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sa sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Toma Dalla a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a. imamin masallacin juma na lambar na hauka magana wanda yake yi biyu yanzu a kan maganar zamantakar mutane mu yanzu na sun tayar hankata ya tanta dan nan Allah su yi hakuri su ajiye makamin su nan su je su nemi bukatar su wajen gwamnati ta biya musu mu da su duk mu zauna zaman lafiya in ba zaman lafiya ba cin gaba na kasa su ma ɗan uwanmu ne duka musulmai ne waɗansu suna aikata abunan kuma shi kagan Allah yake wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara to duk mutumin da aikata na alheri yana gaishe kuma na sharri yana gaban saboda wannan murar ɗinsu su mutane ba su ina masu afka da mutane suna kashe mutane masu satan dukiya masu tayan hankali duk mai sai hankali sun da su su ajiye makarin su je su nemi bukatar wajen gwamnati ta biya musu gwamnati su roƙe shi ku zamna mu da su zaman lafiya su kawo. Da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai a takaice. takaitattun labaran na duniya wani kamfanin tsaron hanyoyin sadarwar intanet na Amurka ya ce wata kungiyar masu satar bayanan sirri da ke da alaka da China ta yi wa wasu kungiyoyin duniya guda tara kutse. da alama babban kwamandan sojin sudan ya ƙara ƙarfin rike madafin iko yayin da ya naɗa sabuwar majalisar gudanarwa da zai jagoranta gwamnatin amurka ta bukaci amurkawa da su fice daga haiti saboda tsananin rashin tsaro da ƙasar ke fama da shi to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji wasu abokan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yara da ta taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa sautin da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.